assalamu alaikum ala halin dai sunana baba komedi yawa zan yi amfani da wannan dama in ba masoyana da makiyana amana amana kar ku gaya ko ku shiru ka ku gaya kowa ku ja bakin ku ku shiru ko nawa za a baka ko kashe ka za a ko miliyan nawa za a baka ka gaya kowa ana sanyi eh kar ku gaya kowa ana sanyi kun shiru kar ku gaya kowa an fara sanyi ku ja bakin ku kun shiru ku dale su kar ku gaya kowa ana sanyi eh kun shiru kar ku gaya kowa ana sanyi ku ja bakin ku kun shiru yauwa wannan ita ce amana da zan ba ku ku masoya na da makiyana gaba ɗaya.